Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a tara ga watan Disambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa fasinjoji musamman 'yan kasuwa da kamfanoni masu aikace-aikacen sufurin jiragen sama na ci gaba da kokawa dangane da karancin jiragen da ke sauka da tashi a filin jirgin saman Malam Aminu Kano, tashar jirgin sama ta farko a yankin arewacin Najeriya. Ina IRS, me yasa IRS duk kuɗin ne ba ba su da shi? Riba ne ba so samu a cikin jirgin? A'a, gyaran jirgin ne yake da tsada? Ba za su iya ci gaba ba? sannan kamar kowace ranar juma'a yau ma aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar afirka a birnin washington domin halartar taron kwanaki uku na amurka da afirka da za a fara ranar laraba mai zuwa gwamnatin shugaba joe biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce amurka ma ba za ta so a ce an bar ta a bayan china da rasha ba waɗanda tasirinsu a afirka ke ci gaba da karuwa biden bai gayyaci burkina faso gini mali da sudan ba saboda shugabanninsu na soja ne da aka dakatar daga kungiyar au eritrea yammacin sahara da somaliland su ma ba za su zo washington ba saboda amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da su sai dai wasu da ake zargi da take da take hakkin ɗan adam da danniya a siyasance da suka hada da masar da habasha da kuma zimbabwe za su zo taron a hirar shi da murya amurka professor john stemlow wani kwararre a fannin harkokin kasashen duniya kuma tsohon jami'in diplomasiyan amurka ya ce duba wannan danniya fa ba wannan ya nuna cewa mutum bai cika goma ba saboda haka dole ne a sasanta kuma ina tsammanin a wannan lokacin mataki ne mai kyau don gudanar da taron kolin afirka ya kara da cewa akwai tambayoyi da dama amma a ƙarshe yana da mahimmanci shugabannin afirka su gana da gwamnatin biden musamman bayan gwamnatin trump wacce ke adawa da afirka da wariyar launin fata a cikin gida manazarta sun ce akwai yiwuwar afirka ma za ta yi amfani da taron wajen matsawa kungiyar au don shiga kungiyar g20 a kuma sami kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya amurka da rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya alhamis inda moscow ta saki fitattar 'yar wasan ƙwallon kwando britain griner yayin da washington kuma ta mika wani gawartaccen dillalin makamai ɗan ƙasar rasha victor bout rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular larabawa daga baya shugaban kasa amurka joe biden ya faɗa wata a fada white house cewa Grana za ta dawo gida Amurka cikin sa'o'i 24. Ya ce na yi magana da ita tana nan lafiya tana cikin jirgi tana kan hanyar ta zuwa gida. Watanni bayan tsare ta a ƙasar Rasha cikin wani mawuyacin hali. Ba da daɗewa ba, Britney za ta dawo wajen ƙaunatattunta. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida wa taron manema labarai cewa wannan ba zaben wani ba amurke za a dawo da shi ba ne zaɓin ɗaya ne ko a yi ko a bari na so da mun dawo da paul whelan a jirgi ɗaya da britney an tsare grana 'yar shekaru 32 a tashar jirgin sama ta birnin moscow a watan fabrairu lokacin da ta isa rasha da zungurin tabar kwalba da ke dauke da man tabar wiwi a jakarta fitattar 'yan wasan kwallon kwandon ta tafi rasha ne domin yin wasa da wata kungiyar kwallon kwando ta rasha a lokacin hutun wasanni a amurka sai dai bayan kamata aka same ta da laifi aka kuma yanke mata hukuncin daurin shekaru tara a gidan yari. an kashe akalla mutane goma galibi 'yan sa kai fararen kaya da ke goyon bayan dakarun soja a arewacin burkina faso a wani sabon hari da ake kyautata zaton 'yan kishin jihadi ne suka kai kamar yadda jami'ai suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press an kai harin ne ranar laraba a bola da ke yankin arewa ta tsakiya kamar yadda wani jami'i a yankin da kuma waɗansu masu aikin sa kai suka shaida wa kamfanin dillancin labaran jami'in kungiyar sa kai ta vdp ya ce 'yan sa kai sun kashe 'yan ta'adda da dama bayan fito da suka yi na tsawon sa'o'i biyu ƙasar burkina faso da ke fama da talauci wadda ke tsakiyar yankin sahel tana fama da kwararren mayaka masu hankoron jihadi da ke shigowa daga makwabciya mali dubban fararen kaya da jami'an tsaro sun mutu yayin da kimanin mutane miliyan biyu suka kaurace wa matsugunansu To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to bari kuma mu shiga taskar rahotanninmu. fasinjoji musamman 'yan kasuwa da kamfanoni masu aikace-aikacen sufurin jiragen sama na ci gaba da kokawa dangane da karancin jiragen da ke sauka da tashi a filin jirgin saman malam aminu kano tashar jirgin sama ta farko a yankin arewacin najeriya sai dai masu kula da lamura na alakanta hakan da durkushewar kamfanonin jiragen sama mallakar uh, mutanen yankin arewa a cikin wannan rahoto na musamman da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana masu ruwa da tsaki a wannan fanni sun fayyace dalilan dalilan durkushewar da kuma koma bayan da al'amarin ke haifarwa ga tattalin arzikin yankin na arewa da dama da ma najeriya baki ɗaya. Fannin sufurin jiragen sama na daga cikin muhimman bangarorin tattalin arziki a kowace ƙasa, la'akari da gagarumin rawar da bangaren ke takawa wajen hada-hadar kasuwanci da cinikayya da kuma shige da ficen kayayyaki da fasinjoji, baya ga samar da ɗimbin guraben aiki ga 'yan ƙasa. A Najeriya, ba ga babban kamfanin jiragen sama na kasar wato Nigerian Airways wadda ya kwashe ɗimbin shekaru kafin ya gushe. Kamfanonin jiragen sama mallakar 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka wannan fanni na harkokin sufurin jiragen sama. alal misali kamfanin jiragen sama na kabo air wadda jarman kano marigayi alhaji muhammad adamu dan kabo ya kafa a shekarar 1980 da na cancanci airlines na Alhaji Ahmadu Cancangi sun taka muhimmiyar rawa a wannan bangare sai dai kashi an waye gari sun durkushe kusan babu labarin su a yanzu. Baya ga kamfanin Kabo da na Cancangi kamfanonin jiragen sama na Albarka Air da na Transharan Air da na Sabana Air da Freedom Air da IRS Airlines da kuma Meridian Airlines na cikin ɗimbin kamfanonin jiragen sama da 'yan arewacin Najeriya suka kafa kuma suka rinka taka rawar gani a lokuta daban-daban amma a yanzu babu labarinsu. Masu kula da al'amura a wannan fanni na sufurin jiragen sama na Najeriya sun fayyace wasu daga cikin dalilan wannan koma baya ga 'yan arewa. yawancin mutane suna yin kurwa ne saboda wani yayi na gani yawar yayi wannan yayi na gani ba bana neman shi koyi ariƙiya da jirgi nawa ya fara yau har yau ariƙiya na aiki ina irs me yasa irs durkushe kuɗin ne ba za ba su da shi riba ne ba so samu a cikin jirgin a'a gyaran jirgin ne yake da tsada ba za su iya ci gaba ba ko ko alfarma ce ta 'yan arewa take cutar mu kowa ya zo kayan dan wana da kayan yayana ne in aiki na ga cewa ba wai ƙwararru aka ɗauko wanda suka iya tafiya da harkar zirga-zirgar jirgi ba su ake ajiya wai su manajin jirgi wani bai ma san meye jirgin saman ba to wannan kusan shi ke shafan kamfanin lakan jira yanzu dubi wani jirgi muke da su yanzu a nan arewa daga azman sai max air Alhaji Muhammadu Sanusi wakili kenan guda cikin masu kamfanonin da ke aikin fitan kayayyaki a filin jiragen sama na Malam Aminu Kano a nan Kano. Shi kuwa Alhaji Abdulaziz Sabitu ɗaya daga cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa ƙetare wato travel agencies na ganin rashin budewa masu sha'awa su zuba jari a kamfanonin jiragen sama da 'yan arewa ke kafawa na cikin manyan dalilan durƙushewarsu cikin ƙanƙanin lokaci. yau in ka kafa kamfani kamata a ce kamfanin nan ba wai na ana dangi bane ga baki da kai da ka da waye da waye in ka buɗa shi mutane suka sako hannun jari da yawa a ciki to tunanin ma a yi wani abu da zai ji kusa da kamfani ma babu shi wannan kasancewar kai ne mai kamfani ɗari bisa ɗari to akwai matsala a ciki amma idan aka ce haɗaka ce haɗaka yadda ta dace don haɗaka kala kala ce saboda in ka duba harkar tafiyar da harkar jiragen sama a ko'ina a duniya harka ce mai tsadar gaske saboda saboda ana tafiya da rayukan mutane ne. Malam Aliyu Shamaki na cikin fasinjoji da kan yi tafiye-tafiye a jiragen sama a Najeriya. Iya Najeriya ne kadai ake samun jirgi a sa karfe bakwai zai tashi kaga ya tashi karfe tara ko goma shi yasa zaka ga jirgin ya tashi ba bisa ka'ida ba ya sauka ba bisa ka'ida ba to sai dai alhaji suleiman lawan janar manaja na kamfanin jiragen sama na azaman air guda cikin ragowar kamfanonin jiragen sama mallakar yan arewa ya fayyace irin kalubalen da suke fuskanta jirgin sama abu ne da yake buƙatar kuɗi ko doshi kuma kuɗin nan na dala ita kuma dalar nan babu ita a gurin gwamnati ba ta bayarwa kwata-kwata so kaga dole mu je mu siye ta a kasuwa da kasuwa muke siyan ta duk tsadar da mu je mu siya kayan yara to kaga wannan kusan kullun cikin bayanin siyan kaya kake da kasashen waje mai ya zama matsala domin zaka je guri ka ga jirgin ka ya dile awa da awa bi kafin ka samu mai ya zama kamar man mota kuma kudin sai ƙara hawa ya tsada sai dai duk da wannan kalubale kamfanonin jiragen sama mallakar mazauna yankin kudancin najeriya na ci gaba da zirga-zirga a cewar muhammadu sanusi wakili rashin 'yan arewar a wannan hada-hada ba karamin gibi yake da shi arewa ba yanzu abin takaici ne kana nan kano sai ka ga jirgin dan kudu ya zo nan daya biyu uku hudu kana tsaye a airport din nan kana kallon jirgin da zai sauka na daukan fasinja farkon safe ba ga dan kudi yau har airpeace ake cewa ya je waje ya dauko yan wani ya dawo da su ina mu muke amma ga yanzu a majalisa wani ya tashi yake cewa airpeace airpeace airpeace a roƙi mai airpeace har speaker da bakinsa ya bada yan arewa suna ji suna kallo ai suna jalisar suna majalisa. Tuni dai wannan yanayi ya haifar da babban gibi ga mamallaka kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa ƙetare in ji alhaji abdulaziz sabitu abu ne wanda ika ci mana tuwa kwarya kuma ya zama mana kamar koma baya a cikin harkar ga baki da don a yau aka ce akwai irin wannan jiragen babban abin da mu fara samu za mu samu saukin tafiye-tafiye don saboda yanzu jiragen da suke shigowa suke hulɗa a ƙasar nan ba jiragen najeriya ba ne ba kuma komai da ka sani da dala aiki amma su kasan ba su karɓi naira ba saboda muke muna cikin wani yanayi wanda kowa sani banda mu masu shirye-shiryen hatta matafi don a yanzu abin da ke gaya maka tikiti mafi sauki aka tafi kasar saudiya shine yake fara rarrakan kan naira dubu ɗari tamanin. baya ga kamfanonin shirya tafiye-tafiye wannan matsala ta lulkushewar kamfanonin jiragen sama mallakar 'yan arewa ta yi mummunan tasiri ga hada-hadar kasuwancin ƙetare. Kilarin ka ake kaya za aka yi kilarin. jiragen da ke zuwa Kano yanzu kago Daga Ethiopia sai Ethiopia ba kagon da ke zuwa Kano yau gaba ɗaya me ake sai da zaman banza da muke airport dan Kano ya gwammace kai kayan sa Lagos ya sauke da za ka haura da daga jirgin ya zo ya wuce daga nan ya tafi Lagos ya sauke a sauke a Lagos a yi clearing a Lagos a sa ta a mota a dawo da ta Kano Bayero wannan shi abin da yake cutar mu amma alhaji aminu hamza tsohon manajan hulɗa da jama'a na kamfanin jiragen sama na kabo air ya ce duk da ɗimbin kalubalen da aka bayyana a baya muddin aka haɗa ƙarfi da ƙarfe za a iya samun mafita ya kamata idan mutum ya kafa irin wannan kamfani ya kamata a sakarwa masana kamar gwamnatocinmu ya kamata duk kamfanin da yake ya ɗauki mutane aiki ko dan harajin da za ka rinka samu idan aka ga kana da matsala ba jirgi ba ma ko me ko kamfanin sarrafa wani abu ne da kai akwai inda za a iya taimaka maka akwai wanda ba gwamnati ba ne amma yana wani bangare da zai iya yin wata hoɓɓasa amma mu gaskiya mafi yawan lokaci sai duk azira ma ido ka shiga matsaloli ma kowa yana kallon ka har ka zo ka durƙushe. gabanin haɗa ƙarfi da ƙarfen tuni kamfanin azaman air ya ce ya koyi darasi akan waɗanda suka gabace shi to da muka zo wannan kamfani mai kamfanin na duk yadda nan mun musa bayani abin da ya kashe sauran suka mutu shi kasuwanci daban yin albarma cikin su daban yakan yi amma zai mutu to biya mu don mun gaya masa kafin a fara kamfani cewar in ka zaka ta dubu alfarma insurance ilu wannan zai kashe mana kamfani kai ni da lokacin farko farko ma zai nemi shi ma zai hau zai ba mu ya kudin mu domin ana so kamfani ta yau ga mu shekara mu goma mun kwana daga jirgi biyu ga mu da jirgi wajen guda bakwai a yanzu muna maka ta kusan ɗari shida. Alhaji Suleiman Lawan kenan babban manajan kamfanin jiragen sama na Azaman Air Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma ga karashin labaran duniya. ma'aikatan jin kaya gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun yi gargaɗi jiya alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabili da ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi na mutanen da suka rasa matsugunansu Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Dr. Without Bauda ta ce tsakanin 26 ga watan Nuwamba zuwa 7 ga watan Disamba an kwantar da marasa lafiya 256 a cibiyar kula da masu fama da cutar kwalara da ke Munigi kusa da birnin Goma da ke gabashin ƙasar. Sulusun mutanen ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar bisa ga cewar cibiyar. sama da mutane 177 ne a halin yanzu suke zaune a wannan mawuyacin yanayin a Niyaragongo da ke arewacin birnin bayan sun tserewa mayakan M23 cikin 'yan makonni da suka shige. Ya zama tilas mutanen su zauna a sansanin gudun wato wucin gadi da aka kakkafa da ganye da tampol yayin da ake fama da ruwan sama mai karfi a daminar. daga ƙarshe bayan kusan shekaru 66 da gano gawar wani yaro da aka jiwa mummunan rauni aka cusa shi a cikin kwali 'yan sandan philadelphia sun gano kowane ne wannan yaron wanda kisan da ya fi kowane ɗaukar hankali da muni da har yanzu aka gaza sanin wanda ya aikata shi 'yan sanda sun bayyana sunan yaron da cewa sunansa joseph augustus zarelli bisa ga cewar 'yan sanda an yi amfani da binciken kwayar halitta wajen gano sunan yaron wanda aka yi wa lakabi na tsawon shekaru da dama a philadelphia da yaro da ke cikin akwati an samu gawar jikinsa tsirara da rauni ko'ina a wani wurin da ke da yawan itatuwa ranar 27 ga watan 25 ga watan fabrairu shekarar 1957 an kashe shi yana da shekaru hudu wannan kuma shine kisa da aka fi dadewa ba a san wanda ya aikata shi ba a philadelphia labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. To kafin mu je ga shiri na gaba bari mu shakata da wannan. Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai Sankin kullum sai in ji kamar in daina. Har wasu abokan nina ina ta waka sai sun daina. Wai ni mai waka ne suna ta kogar zana. Kai duka na jin su hakan wai tsakani ne in sauraron zance na kai ka bani baiwar waka ka wankuɗe in hau mota ta Allah na gode hakan na kai mun raina ma na dai turin kura da nauyi nan neman hakkina mai yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata ran in ba motar zan yi a taɓa wata nan in na samu wata ran ba zan samu jiran aibani ne ba Itin yana yaro na, fitina yau na zama babba, magana jari ce, kusa ne ba zagi ne ba. Duk abin da ka shuka, sane shi za ka yi girma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu lalubo wasu daga cikin mahimman batutuwan da muka yi duba a kansu cikin wannan shekarar ta 2022 mai ban kwana. a ranar sha biyar ga watan Janairu maudu'inmu ya karkata kan tsaftar iskar da muke shaƙa inda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani a game da yadda ayyukan da kasashen da suka ci gaba suke aiwatarwa suke assasa matsalar sauyin yanayi da ƙananan ƙasashe suka fi jin raɗaɗinsu. su. an kafa dokoki da ake ganin kamar an rarrage wa'annan abubuwan a bisa yadda alƙalma na ilimi suka nuna amma a zahirin gaskiya mun san cewar akwai abubuwa wanda duk ba a kai gagaci ba domin su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi domin mu a afirka da sauran kasashe masu tasowa wutar ma ba a samu ba ta kai wani kashi talatin da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da wa'annan abubuwan da suke ma jawo gurbatar gurbatar shi yanayin ma a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon to akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma kiwo da ake yi kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke yin wayannan abubuwan a kaso mai yawa A cikin shirin dai malama Alawiya Baba Musa ta taɓo batun gurɓataccen iskar da ababen hawa suke fitarwa bayan wani gwajin iskar da ta yi a Kano sakamakon yajin aikin da 'yan ta sahu suka yi a jihar inda ta yi jan hankali ga gwamnatin Kano ta yi ƙoƙarin samar da wata hanyar zirga-zirga da za ta rage yawan wannan iskar a jihar. Duk wani abun hawa da za a ce yana amfani da fetur ko dizil yana fitar da hayaki waɗanda suke da cutarwa ga lafiya da kuma muhallin. Amma abin da yasa muke magana a daidaita sau kin ga kika dau birni irin Kano muna da a daidaita sau sun fi guda dubu ɗari uku kin ga a cikin guda fiye da dubu ɗari uku nan da muke da su a ce kowane guda ɗaya yana fitar da shi wannan hayakin to ki auno kuma wata irin iska gaba ɗaya ake shaka bai dace ba a ce wai babban birni kamar Kano ta dogara da baburan a daidaita sau kawai kamata ya a ce zaki ga muna da manyan buses haka ko kuma jirgin ƙasa in kika duba manyan birane suna amfani da manya-manyan buses ɗin da ake kira BRT barci to kin ga a lokaci ɗaya za su iya ɗaukan mutane da yawa kin ga in aka ce Kano muna da irin wa'annan ko da aya didi sau ba za mu ce a dina shi gaba ɗaya ba amma a rage yawan su ya zama na su sun fi yawo haka a cikin unguwanni da lokuna su kuma wayannan manyan motocin ya zama na su za su dinga jigilar mutane a cikin birane na fita manya-manyan tituna irin su Murtala Muhammad Way da Ring Road Junction na Hadeja Road na auna akwai abin da ake kira gas sensor na'ura ce da zaki iya amfani da ita ki auna irin iskar da take fitowa daga jikin kowane hayaki a jikin hayakin da wani irin sinadarai ne suke fita A ranar 25 ga watan fabrairu wannan shekarar kuma mun karkata akalar shirin ga batun motocin hannu wanda aka fi sani da tukumbo wanda su ma suke taka rawar gani wajen gurɓata iskar da muke shaka. in aka kawo sabon mota fila leda mutanen da za su iya cire kuɗi su saya kalilan suke da can ba a san wani abu wai motan kotona ba har ma an girma duk motan da zaka gani sabo ne a wancan zamanin ke to yanzu da yanayi ya canja sai ya zamana an fara shigo da wayannan motoci to ita kanta gwamnatin tarayya ta yi doka cewa duk motan da tafi shekara goma kar a barta ta shigo kasa to amma kin san yanayin iyakokinmu to akwai hukumar da ya kamata ta tabbatar dama in mota ma sabo ne shi kansa sabon motan sai an gwada shi ya cika waɗansu sharuɗa kafin a shigo da su to su wannan motoci da ake kira yan kotunu kala kala ne su kansu ƙasashen can da suka ci gaba in mota ta kai wani wannan ta zama musu awainiya so sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara to muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu sannan kuma mu kanmu muna da wasu dokoki wadda muna da dokan da za a iya gwada a ga iskan da yake fitowa saboda shi kansa injin ɗin akwai fasaha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin yana tace shi kamar yanzu a ƙarƙashin mota akwai wani ɗan tulu wanda ake kiransa indomi to a cikinsa akwai abubuwan da yake taimakawa in iska ya zo zai taimaka ya tabbatar ya tace shi kuma shi wannan sinadarin ya rarrage abin da zai fita yanzu haka muna magana da jihohi kamar yadda ake ba da lasin na motoci ya zamana ana gwada motoci akai-akai a tabbatar yadda za su cire iskan nan. Kazalika a ranar 4 ga watan Maris na wannan shekarar ne aka saurari shugaban hukumar ba da hasashen yanayi ta Najeriya Farfesa Mansur Bako Musazu da hasashen damunar bana. kamar yadda hasashen ya gabata damunan bana za ta zo matsakaici na yanayin ruwan sama da zai fara karshen wata fabrairu daga kudancin najeriya wanda da tsakiyar najeriya kuma daga watan afrilu na hudu zuwa watan mayu na biyar muke sa ruwa zai kankama daga nan kuma kare wata can gefe kusa da niger za a fara ruwa daga watan juni zuwa yuli a takaice damuna akwai yanayin ruwa mai karfi sannan kuma bayan farkon damuna din akwai fari na yan kwanaki da muke sa ran zai faru a wasu jihohi na kasar nan kamar yadda bayanai suka gabata amma kamar yadda dai muka sani saboda canjin yanayi damuna ana samun yawaitar ruwan sama a lokaci kankane mai yawa wanda yake kawo ambaliyar ruwa da kuma wannan fari da yake farawa a wasu jihohi bayan an yi shukan yabanya to dai wannan dan kundi da muka gabata ya bayar da bayanai na wannan lokuta na kowane ƙananan hukumomi guda 774 da kuma abubuwan da manoma da kuma sauran masu amfani da hasashen yanayi za su yi na kare kansu domin sabon ci gaba rayuwa. Mai sauraro da haka za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai mu haɗu a makon gobe idan Allah mai kowa mai iko ya mana ararai. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu daidai ta mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. gwamnatin shugaba joe biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce amurka ma ba za ta so a ce an barta a bayan china da rasha ba waɗanda tasirin su a afirka ke ci gaba da karuwa amurka da rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya alhamis inda moscow ta saki fitattar 'yar wasan kwallon kwando britney griner yayin da washington kuma ta mika wani gawartaccen dillalin makamai ɗan ƙasar rasha victor bout rasha ta ce an yi musaya fursunonin ne a daular larabawa daga baya shugaban ƙasar amurka joe biden ya faɗa a fadar white house cewa ghana tana kan hanyar dawowa gida. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin alheri Grace Abdu da ta taya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar alheri ma'assalam.